Eh, abin da ke faruwa dai ne wato tun cikin wannan mako ne aka fara samun kashe-kashe wato jifa-jifa da a wayansu ƙauyuka da kuma sace-sacen dabbobi wato kamar ba shi bayi kenan ke yi a sassa daban-daban na karamar hukumar bakin ladi. To amma tun shekaran jiya wato abin da ya faru lamarin da yasa ya tsananta shine bayan su umar fulani sun zargi al'ummar biyu da sace waɗansu mutane tun da sun ce har yanzu dai ba su ga su ba mm. to a daga shekaran jiya har zuwa jiya har zuwa yau abin ya tsananta sosai inda bayanai ke cewa an kashe mutane da dama kuma an ƙone waɗansu ƙauyuka sosai a cikin yankin na barikin ladi yanzu da nake magana da kai mutane ma da dama da na yi eh, da na magana da su a sassan barikin laji din shaida mun cewa suna jin harbe harbe sannan kuma ba ma hanyar fita ma saboda haka ba wanda ya san adadin waɗanda suka mutu. Ana cewa rahotanni na cewa kamar suna kai harin ramuwar gayya ne. Shin gaskiya ne wannan? gaskiya yawancin waɗanda suke kira na za ka ga kaman eh, fulani za su kira su ce an sace musu shanu idan za su ce an eh, kashe musu mutane eh, ko cikin makon nan su biran ma sun yin bayanin cewa an kashe musu mutane kusan ishirin da tara a bayanin da muka da na samu to kusan kullum za ka ji an kai wannan hari waɗannan su kai ramukan gayya amma na shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau gaskiya ya tsananta ina ganin kamar bisa ga bayanan da na samu an taɗe ba a samu irin wannan rikici ba. To Zainab. Mutane sun mutu da yawa. To Zainab me ya haddasa wannan rikici tun farko ga mai sauraro ya fahimci menene asalin wannan rigima da ake yi? To rigima na dai kamar yadda ka sani rigima ce ta makiyaya da manoma a ce tun farko. a yadda dai muke samun bayani sai ka samu an kai wannan hari an kai wannan hari amma dai har yanzu da ina ga kamar ba a samu ainihin abin da yake faruwa ba ne ko kuma an sani amma an zanci ko an kasa magance shi ko kuma su ma al'umman karan kasu ba su fahimci cewa ya kamata su yi zaman haƙuri da juna ko kuma su ne fitan abin da zai fitar da su ba kowa za ka ji yana zargin ɗan uwansa da cewa a wani ya kashe ni a wannan ya sace min shanu to sai ka ga kullum abin yana ta ƙara tsamari kuma kamar yau din na yi magana da su jami'an tsaro duk da yake sun shaida damun cewa tun tarzoman ta kwanta amma har yanzu kafin ka kira ni din nan mm. kan kira na cewa suna cikin halin da ba sa ma iya cika kuma suna ta jin harbin bindiga kakakin 'yan sandan jihar ya yi kira ga al'ummomin gabaki ɗaya da biram da fulani da cewar idan wani abu ya faru su dinga tuntuɓar su da bayanai domin samu hanyar da za su akwai wani matakai da suke ɗauka ne domin ganin cewar an kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da rikici? To babban matsalar ake samu a fahimta ta bisa ga yadda nake buɗa da waɗannan al'ummomi za ka ga yawancinsu ba su da ƙwarin gwiwan cewa idan abu ya faru jami'an tsaro za su gaggauta daƙile matsalar sai sa sai su ga yawancin mutane sai su cikin fushi sai a ɗauki doka a hannu ga abu ya faru kawai sai a farma ɗan uwa sai ka ga an samu matsala to ko da na yi da su a jiya din kowanne gefe wato biram da fulani suna zargin jami'an tsaro da cewa ba sa ɗaukan matakai a kan lokacin da ya kamata su ɗauka sai bayan lamarin ya riga ya kai inda ya kai tukuna sai ka ga su jama'an tsaro sun zo duk da yake su jama'an tsaron suka ce ba lalle ba ne a ce kowane ƙauye kowane lungu su suna nan kamata ya su mutane su fahimci muhimmancin zaman lafiya su zauna da junan su kafin a ce har a nemi a taimakon jami'an tsaro kuma dai kamar yadda suka shafa bayani kullum kowace sati sukan zauna da al'ummomi da suke rikici da juna su yi mitin su ba junansu haƙuri su zaman lafiya. To madalla mun gode Zainab Babaji. To na gode na gode. ku saurara yau Zambiya. Waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. Ni buri na mu so juna mu zauna lafiya. mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna.